Shugabannin ƙasashe biyar ne mambobin haɗin gwiwar ƙungiyar g Sahel suka hallara a wannan zaman taro na birnin Yamai. Shugabannin ƙasashen da suka hada da na ƙasar Mauritaniya, ƙasar Chadi, ƙasar Burkina Faso, ƙasar Mali da na jamhuriyar Nijar mai masabkin baƙi. Alhaji Isufu Muhammadu lokacin da yake jawabin buɗe wannan zaman taro. Yana mai cewa. Mesdames ce n'est certainement pas un fait de hasard si le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Tchad et le Niger ont décidé de se mettre ensemble yace ba nan mana ba ne waɗannan ƙasashe biyar suka haɗu ƙalƙashin ƙungiya ɗaya illa kawai suna da manufofi guda haɗin kai kana da tunkarar ƙalubale ɗaya ita ma ministan ƙasar faranshi mai kula da jami'an tsaron soja lokacin da take jawabi gun wannan zaman taro ta fara da cewa j'ai été au premier rang pour voir les progrès du G5 et le volontarisme de chacun des États. Ces efforts vous ont permis de créer en moins d'un an ta ina ɗaya daga cikin mutanen farko da suka gano ci gaban haɗakar ƙungiyar G5 Sahel kana da niyyar kowace ƙasa. Wannan ƙoƙari naku ya ba ku damar ƙirƙiro da haɗakar ƙungiyar a ƙasa da shekara ɗaya don yaƙi da ta'addanci da fatautin makamai a yankin Sahel. Tuni dai wannan kungiya ta kasu a fannoni guda biyu kuma masu mahimmanci, amma wannan bai isa ba, ana bisa hanya mai kyau. Domin kasancewa ɗaya daga cikin mahimman abubuwan tabbatar da cikakken tsaro a yankin Sahel. Kalamu Tari shine ministan tsaron ƙasar niger. A yau ɗin kuma za a samun damar a shirya ko a shin hudar da hulɗa wadda ke da kwai tsakanin masu hannu da shuni da mu 'yan jason sahel bisa ga abin da ya shahi eh, tahiyar da eh, kashin kudin ko da sayan kaya na aiki na wannan jason sahel wannan haɗakar ƙungiyar jason sahel ta samu karbuwa sosai a idanun duniya in ji ibrahim yakubu ministan harkokin wajen ƙasar niger wannan ƙungiyar ita da kanta ma ba ta yi shekara hudu ba cikakki kenan a cikin martaba da ta shi da mahimmanci da aka ba kungiyoyin kasashe yoga tana cikin wadda ta samu karbuwa fiye da duk kungiyoyin da ka sani kenan ko da yanzu abin da muke nema fiye da miliyan 400 wannan na euro ba mu same su ba mun kusa kai gare su tunda yanzu mun samu miliyan 294 ita dai wannan kungiya za ta gudanar da wani babban zaman taron ta a birnin Brussels na kasar Belgium ranar 23 ga watan Fabrairu dinnan da muke ciki na shekarar 2018 idan Allah ya kai mu Kubra Ilo RFI Hausa.